tun gabanin zuwan shugaba Muhammadu Buhari Kano domin yakin neman zaɓe. an yi ta muhawara kan zuwan nasa da kuma yadda za ta kaya tsakaninsa da gwamnan jihar da suke jam'iyya guda wato dr abdullahi umar ganduji wanda zargi ya yi karfi a kansa bisa yadda aka yi ta yada bidiyonsa yana karbar sinki sinkin daloli yana sanka masu cikin aljihun babban riga wanda kuma ake tabbatar da cewa rashawa ce yake karba daga yan kwangila wannan ne ma yasa zuwan shugaban ya zama wani abu na daban duba da cewar an zira ido don ganin yadda shugaban da ke balo kokon yaƙi da rashawa zai yi da gwamnan da wannan mummunan zargi ya karfi a kansa to amma duk da wannan zargi shugaba muhammadu buhari ya daga hannun gwamna ganduje lamarin da ya sa 'yan jam'iyyar adawa irin su sharfaddin kantin kwari ke cewar dama sun san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya domin a cewarsa dama yakin da aka ce ana yi da masu cin hanci da rashawa yaƙi ne kawai da jam'iyyun hamayya akwai tambayoyin da ya ce zai zo da mutanen Kano zai zo da tambaya akan harkar dala bai zo da ita ba sai muka ga ya daga hannun dan takarar gwamna to muna so mu gaya wa al'ummar Najeriya kar wani dan jam'iyyar APC ya ƙara cika baki akan yaki da cin hanci da rashawa saboda mun ga gaggagaggan wanda ake zargi da cin hanci da rashawa suna tare da shugaban kasa kuma su suka kewaye shugaban kasa ga wanda ake zargi ga dala muraran ana ganinta yana zindimawa a dala Allah a aljihu shi kansa yanzu mai girma shugaban kasa ya zo ya daga hannunsa to kar a kara yi ma magana magana cin hanci da rashawa wannan ita ta nuna kawai suna yaudarar mutane ne da yaƙi da cin hanci da rashawa ba sa amfani da ita kuma yanzu da ya zo jihar kano zango bai nuna aiki guda ɗaya da yawa jihar kano dama mun ce ba ma maraba da zuwa amma muna fatan ya zo lafiya ya koma lafiya To amma masu goyon bayan shugaba Muhammadu Buhari na ganin cewar wannan ɗaga hannu da aka yi wa ganduje ba komai bane face kara. Muhammadu Dahir mai wudda da shine ɗan takarar ɗan majalisa a jam'iyyar DPN wanda ya ce za su yi siyasar su ne iyakar talinta. Eh, wannan ɗaga hannu irin abin nan ne da Bahaushe yake cewa ko mutuwa tana jin kunyar mahaifi kuma da yake cewa ana barin halar dan kunya. Amma abin da zaka duba sauran jihohi da Buhari yake zuwa kamfen yana ce a zaɓi ɗan takarar gamnan har ya bashi tuta. A Kano ya ce a zaɓi ganduje bai faɗa ba ya bashi tuta bai bashi ba kuma sai da ya gama jawabinsa ya yi miƙe kamar zai sauka sannan ya jawo hannunsa haka shi gan dujan ya ɗaga hannun domin tsarin wannan harkar dalar da ake bincike a kai har gobe buhari idan duniya da idan dukkanin wanda zai wa buhari adalci yana jiran buhari shi ma ya masa adalci dauda alkura ɗan jam'iyyar apc ne kuma shugaban kungiyar birin back our money ya ce suna da yakinin cewar bai kyauta a yi saurin yi wa shugaba buhari hukunci a iyakacin wannan gaba ba. So gwamna yana da immunity ya kamata mutane su fahimta. A jawaban da shi shugaban kasa ya yi in ka kula zaka ga ta ciki na ciki ne. Shi Buhari Fulatani ne yana da kara amma dai yana tabbatar maka wayannan abubuwan da ake zargin gwamnan Kano idan har daga ƙarshe aka same shi da laifi na tabbatar shi mai girma shugaban kasa ba zai sassauta masa ba akan wannan al'amari. Duk da cewar 'yan adawa na ganin cewar shugaba Muhammadu Buhari ba shi da abin nunawa a Kano domin yakin neman zaɓe amma a jawabinsa ya ce yana sanar da kan da ya yi. Zuwan shugaban dai ya sake buɗe sabon babu muhawara a siyasar Kano, wacce ake ganin ita ce jagorar siyasa arewacin Najeriya. Nasir Salisu Zango, DW Hausa, daga Kano, Najeriya.